baki mai yanka wuya. Wata sabuwar dambarwa ta ɓarke a jam'iyyar APC a jihar Zamfara. Jama'a Assalamu alaikum. Tun lokacin da gwamnan jihar Zamfara Bello Muhammad Matawalle ya sauya sheka daga jam'iyyar pdp zuwa apc jam'iyyar ta apc ta fuskanci baraka da samuwar bangarori biyu na tsohon gwamnan jihar abdulaziz yari da ya ɗinki baraka da su tsohon ɗan majalisar dattawa sanata kabir garba marafa da kuma ɓangaren gwamnan matawalle da tawagarsa da suka shigo jam'iyyar shigowar gwamnan ce dai ta haifar da barakar da kuma takaddama kan mukamai da shugabancin jam'iyyar. lamarin ya ƙara ƙamari ne bayan tarukan zaben shugabannin jam'iyyar a matakin mazaɓu da aka gudanar a jihar a ƙarshen mako rahotanni sun bayyana cewa an gudanar da tarukan falle biyu ne a mafi akasarin wurare inda kowane ɓangare yake da awar zaben shugabannin jam'iyyar a matakin mazaɓa duk da yake dai tuni da ɓangaren na kabiru marafa suka garzaya kotu to ko me ya yi zafi haka ga ta bakin sanata kabir garba marafa to ba dai wani abu da kawai ni dai a gani na kawai ka ce kawai apc ta gudanar da shirme a jihar zamfara eto amma ta tura kwamiti kuma kwamitin ya je ya sa ido kuma ya tabbatar da cewa an gudanar da zaɓe. to ai ba haka nan ake ba shi kowa da shi kwamitin da ya je da waɗanda ya samu da waɗanda suka tura shi duka doka ta kirkira su so kowa doka yake bi shine zaman lafiya idan kuma kowa ce zai abin da ya ga dama kaga hauka ta shigo kenan abinda an ka ce a tsarin mulki na jam'iyya da kuma tsarurruka na gudanar da zaɓe idan za ka yi gudanar da zaɓe irin wannan na farko aka ce sai ka sanar da duka masu ruwa da tsaki da suka shafi wannan zaɓe da za a yi bi ma'ana kaga dole sai ka sanar da INEC kuma abinda doka ta ce ka ba ta kwana 21 kaga dole sai ka sanar da masu ruwa da tsaki na jihar nan su masu ruwa da tsaki duk wanda ya hito ya ce yana so ya shiga wannan zaɓe kuma ya cika ka'idojin da aka sato yana da shi mai ruwa da tsaki ne ga wannan zaɓe dole doka ta tanaji kuma shi ma sai ka sanar da shi kwana 21 mu mun sai fom mun biya kuɗe mu mun yi komai da komai na yaran mu waɗanda za su yi takara ba a ko gaya mana ba balle a bamu kwana 21 magana ta farko kenan shi kwamitin da aka ce an tura abinda doka ta ce ba a ce je gidan wani ba cewa an kai ya je kuma ya saru da duk 'ya'yan jama'iyya masu ruwa da tsakiyar maganar nan ya tashi ya je gidan wani ya je ya zauna wannan ya karya a doka a takaitaccen magana shine kamar yadda na taba gaya ma shi kan shi shugaban riko na ita jama'iyya tun daga farko lokacin da za mu yi sulhun nan na faɗa a gaban shi na faɗa mutane na farko da apc ba ta son mu ba ta son mu mutanen zamfara ba ta son 'yan siyasar jihar zamfara wannan shine gaskiyar magana ko yaushe abin da ake sha'awa a ganmu muna faɗa da junanmu so da can mun yi wasu sun ci riba abin da kyau da kyau yanzu sun gayyato ba wannan bawan Allah shi gwamna da yake nan eh, yana cikin su tura shi da Allah ya bashi to yanzu sun je sun ɗauko shi sun kawo shi cikin kashi sun tsumbula shi ciki shi ma ya sani ba su son shi kuma abin da suke so su raba shi shi ma da kujeran shi kamar yadda sun ka raba mu mu dukar kujerun mu yanzu wani mataki za ku ɗauka kenan za mu nemi haƙƙin ga shari'a insha Allah ba ka ganin irin wannan ya faru a can baya wanda kamar yanzu da kai bayani ba ka ganin wannan na iya koma kawo cikas kuma ga ita jam'iyyar ka ta APC kamar yadda aka ya faru a can baya akwai wata doka ta Allah ko ta mutum wadda ta hana ka kare kanka to tunda babu ta mu in so ɗari za a yi haka nan za mu kare kanmu so ɗari yawa magana ne na kariyar kai kuma abin da addinin mu ya tanada ne ka sanya ma ranka wajen kariyar kanka in ka mutu ka yi shahada in ka kashe wanda ya zo kashe ka ka kashe banza da wuhi don haka nan wannan a siyasance ran mu ake bida na siyasa san ake a kashe mu kun ba za mu yadda ba za mu rungume hannu mu bari wani ya kashe mu in duniya ta taru ta ce ba ta son mu mu muna son kanmu a can baya ka ce apc a gidanku ce bayan da za a yi ku tafi ku barta kuma za ku yi abin za ku yi don ganin cewa ta rayu har yanzu har gobe apc mu mun ka gina ta da nan mu ko da da dan mu da da ofisoshin mu da sunan mu da, da komi namu tare da mu an gina ta kusan yau in gaya maka duk wanda yake yanzu yake dana wani abu yanzu a kanta to kashi casa'in cikin ɗari waɗanda yau suke cin riba apc mu ɗinnan da kake gani da ake ma wannan abin nan ɗin mun fi shi a matsayi a cikin apc don mu da mu aka kafa ta lokacin da aka kafa ta mu wani abu ne a cikin ta shi kuma wanda yake kai ɗin yanzu kashi casa'in cikin ɗari ba kowa bane ba a wancan lokacin don haka nan ba inda zamu muna nan ciki in ko su zo su yi abin da ya kamata ko kuma duka abin da zai faru ya faru a ciki ba za mu je ko ina ba ya kake kallon makomar jam'iyyar apc a irin waɗannan matsalolin da take samu ta koma ga turba tsarin mulki da doka ko kuma ta lalace. To sai dai duk kokarin jin ta bakin shugaban riko na jam'iyyar ta APC a jihar ta Zamfara Hassan Nasiha Gusau wanda kuma yake bangaren gwamnan walle bai sami nasara ba. Amma kuma shugaban kwamitin gudanar da tarukan da uwar jam'iyyar ta ƙasa ta tura a jihar Zamfara. Kuma tsohon sakataren walwala na jam'iyyar na ƙasa Ibrahim Masari. ya ce sun cika dukkan sharuɗa da ƙa'idodi kafin gudanar da zaɓukan. Ya ni inda na mun zagaya mazaɓu kusan goma sha uku. Allah ya sanya an yi wannan tarurruka lafiya an gama lafiya kuma kamar yadda ƙa'idoji na uwar iya wanda ta bamu na kundin tsarin mulki da kuma ainihin kundin da ke yi mana jagora na yadda za a gudanar da wannan zaɓuɓɓuka mun bi su sau da kafa kuma cikin hukuncin Allah Allah ya sa an yi an gama lafiya ba tare da wani tashin hankali ba. Akwai rahotanni da ke bayyana cewa an gudanar da zaɓe falle biyu ne a jihar ta Zamfara yayin da wasu suke da korafi an ce su masu gudanar da wannan zaɓen. A ni ba da na ya cewa wani ya yi zaɓe saboda iyaka sani na na san cewa ɓangare ɗaya ne bangaren mai girma gwamnan jihar zamfara wanda ya ce ya yarda da shugabancin jam'iyyar apc a mataki na ƙasa ɗaya ɓangaren bangaren abokina kabiru marafa yanzu haka suna kotu sun kai shugaban jam'iyyar apc ƙara wanda cewa baya da halaccin zama shugaban jam'iyya na ƙasa ba su yarda da shi ba saboda haka ba ni tsammanin kuma zai zama da tuƙa da warwara idan har wannan mutumin da ya ce bai yarda da ainihin halaccin kasantuwar mai boni da dai sauransu duka wanda suke jagoranta jam'iyyar apc duk mutumin nan ya ce bai yarda da halaccinsu ba ya kai su kotu ba ni tsammani kuma zai zama da tuka da warwara idan har zai zo ainihin abin da suka aika cewa a gudanar da wani taro domin zaɓen shugabanni kuma ya zo ya ce zai shiga tunda ya ce bai yarda da wannan shugabancin nasu ba ai kaga duk abin da za su yi haramtacce ne a gare shi kenan to amma baka ganin watakila wannan al'amarin ne yasa watakila sun ga kaman ba a kira su ko kuma wani abu makamanci haka ba yasa suka dauki matakin na zuwa kotu ai wannan zuwa kotun su yau ya kai zai kai wata shida ina jin ko wata hudu tun daga dai ranar da mai girma gwamnan jihar zamfara ya dawo jam'iyyar apc daga ranar nan suka je kotu to wannan ne yasa watakila da kwamitin ku ya zo bai tuntuɓe su ba kamar yadda suka yi korafi sun dai ji kawai an ce za a gudanar da taron zaben shugabanni a matakin mazabu ina tunanin wannan din ba zai zama eh, ba zai rasa zama ɗaya daga cikin dalilin da su shugabannin jam'iyyar apc na jihar zamfara saboda ba hakki na ne ni in kira mutane taro illa iyaka ni a matsayina na jagoran wannan kwamiti ko shugaba inda uwar jam'iyya ta tura ni a ƙarƙashin shugabancin uh, mai mala his excellency mai buni in sanar da shugabannin jam'iyya na jam'iyyar apc da gwamnan jihar uh, zamfara cewa kamar yadda suka ga an tura musu takarda da kwamishinan 'yan sanda da ainihin darakta na hukumar tsaro ta farin kaya da ainihin abin da kira civil defense duka dai jami'an tsaro takarda cewa kwamiti na zai zo zai gudanar da wannan muhimmin al'amari so in gaya musu cewa za mu zo rana kaza din nan saboda haka su kira mana dukkan waɗanda ke da ruwa da tsaki domin halartar taro da za mu gaya wa mutane ƙa'idoji da jami'ar apc ta shigindaya na yadda za a gudanar da waɗannan zaɓuɓɓuka da kuma ainihin tantance dukkan waɗanda suke da sha'awar tsayawa zaɓe na waɗannan mukamai na mazaɓu a mataki na gunduma ta mazaɓa so saboda haka kaga idan ba su kira su ba ina tunanin ba wai na tabbatar ba amma dai ina tunanin kila wannan din shine ɗaya daga cikin dalilin da isa ba su kira mutanen nan ba ganin cewa sun ce ba su yarda da halaccin waɗanda suka turo mu da mu aiwatar da wannan aiki ba su kankin kansu shugabannin nan na jiha an baka manta ba kabir marafa ya ce bai yarda da su ba to kaga ina tunani ba na tabbatar ba amma ina tunani wannan yana ɗaya daga cikin dalilin kuma ko ni ne in ni ne ke shugabancin ba zan kira su ba a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri yanzu kama madadin jumbe hamza da ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.